Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma ga da shahararren shiri mai farin jini mai suna daga Kanye Wood shirin DZ Hausa TV su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shahararren shiri mai farin jini to a wannan satin ga bakon mu kun san shi shi ma yana bada gudunmawa 100 bisa a masana'antar Kanye Wood to bakon mu ne maka barka da shigowa barkan to da farko akwai tambayoyin da muke son za mu maka har dai masu kallon mu suka turo suke son a maka daga ɗaya zuwa guda ɗari da fatan kana da amsoshinsu. Allah ba mu ikon amsa su wanda za mu iya da farko za ka gaya masu kallon ka sunanka bacin ka faɗi sunanka sannan ka gaya musu takaitaccen tarihin rayuwarka a da farko assalamu alaikum masu kallon mu ina kowa fatan alkhairi a sunana muhammadu murtala wanda aka fi sani da dantane mai shayi a shirin daɗin kowa a unguwar birgen inda na girma a badawa na yi firamare dina special primary school kawo unguwar gaya daga nan na tafi gaman secondary school stadium bayan daga nan kuma na tafi fc wannan shine a tafi to kana so ka ce daga nan shikenan sai ka tsaya ka ce bari ka to wannan masana'anta ta Kaniwood? to a gaskiya masana'anta ta kaniwood abin da ya sa ni sha'awar wasan kwaikwayo ko in ce shirin wasan hausa tun muna makaranta a wato sakandare mukan dan yi drama irin ta makaranta to tun daga ni sha'awar abin ya shiga zuciyata eh ko da na gama karatuna na dan fara aiki to amma abin yana zuciyata eh to daga nan dai na fara Allah ya ji kare na haɗu da murigayi tijjani baba ka'ida zan ci eh. manta da shi ba laps hmm. kenan hmm. to nan dai muka yi auditionin din wasiya da dan adam butulu na eh. mutu a mai gadi eh. to daga nan dai muka fara to misali yanzu akalla ba kasar ba za ka kai kimanin shekara nawa kana wannan masana'anta to a masana'antar nan gaskiya a takaici na kwan biyu a cikinta zan eh. kai wajen shekara goma sha biyar kofi a cikinta daga farawa kai zuwa yanzu akwai wasu fina-finai ne da kai za su kai kimanin gudanarwa To gaskiya ba zan iya cewa ma ga adadin su ba amma na yi fina-finai zan iya faɗa ma irin su fin maryama irin su bakan damiya irin su gudan jini irin su sabuwar sangaya irin su yankin imani kai ga nan dai bila adadin na kwanan nan ma akwai wanda muka yi wanda kamar sk alƙali daraktan sarkin barayi to misali yanzu a kafin ka fara harkar fim ka san kowa yakan riski kalubale kafin ya fara wannan harkar tafiya to lokacin da ka je ka sami iyayenka cewa ina so dan Allah zan yi sana'a ta fim wani kalubale ka riska da abokanka da yan uwa baki ɗaya to gaskiya lokacin da na je na fara cewa ga sana'ar da nake so na yi zan shiga harkar na zan shiga industry so a lokacin a gida aka ce to in bari in kammala karatu in ya so daga nan to daga kammalawa kuma sai na fara aiki eh to da na fara aiki na samu gaskiya challenge a nan ake cewa ba zai yi in bar aiki na ba tun da a lokacin ki na fara aiki mm. ba zai yi in bar aiki na ba in kama shirin fina-finai eh. to ina yin aikin hankalinka kuma a can yake to da mahaifina ya ga hankali na yana can eh. sai ya ce to ka je kai Allah ya sa mata albarka Allah ya bada sa'a eh. to ka ji dalili sai na shiga gadan gadan to ita kalubalen da ake riska a cikin wannan masana'anta ta kaniwood gani ake dan fim dan iska ne duk wani salon iskanci ba wani wanda ya iya shi sai dan fim ya kake ganin wannan abu? shin da gaske ne koko a'a kawai shasu faɗi ne na mutane to a ba wai dan ina fim ba amma yanzu da wanda ba dan fim ba ma wani abin da zai ma fa dan fim ba. gaskiya a duk sana'ar da kake yi akwai halacci akwai haramci a cikin ta mm. duk ko me kake ba ma fim ba ko hmm. kasuwanci kake ko awo kake akwai haram a cikinta akwai halal a cikinta eh. haka kowace sana'a ka san an ce gwano baya jin warin jikinsa <laughs> haka ne mutane suke wa yan kallo hmm. eh. wanda don ka bibiya ma har kwara yan fim akan wasu abu da suke gaskiya wannan shi ne nasarori da ka samu a cikin wannan harka ta kaniyu daga farawa ka zuwa kimanin yanzu hmm. to a gaskiya alhamdulillahi na samu nasarori kusan in ce farko dai alijita shine uban gidana wanda ya rike ni tsayin daka duk wanda ya sani industry da alijita ya sani mm. ya min abubuwa wanda ba abin da zan sai dai in ce san barka kuma alhamdulillah duk wanda ya samu gida irin wannan to ya gode wa Allah eh. ya mun bubbuɗa mun hanyoyi da dama kuma alhamdulillah an samu na samu nasarori na samu na yi aure na mallaki mahalli na mallaki ɗan abin hawa na mallaki dai abin da ba a rasa ba daidai gwargwado gaskiya ana taimaka yan uwa alhamdulillah to a cikin shirin daɗin kuwa hmm. kai ne ka zaɓa ka ce kai gwara kai a baka ɓangaren sai da shayi saboda na ƙware a wajen sai da shayi ko ko a'a cancanta ta sa aka ce kai ya kamata a ɗora a mai sai da shayi na cikin shirin daɗin kuwa. to wannan tambayar an sha min ita Eh. ko da lokacin da za a je audition ba na mantawa akwai nazar adam salihi ya mm. saka masa alkhairi mm. da shi da wato balarabe uti balarabe wato mm. buzi kenan shi ma Allah saka masa da alkhairi eh. wato ko da muka ji sai aka ci sai nazir yake ban shawara ce akwai wata karakta ta mai shayi kawai in yi ta eh. na ce mai to ina gwadawa ko aka ce nayi ka fara a kai a sa'a to daga nan da na ga aikin da zan yi musu kenan a cikin gidan mm. sai nake halarta wajen mai shayi in zauna gaya halayyar wajen mai shayi take eh. ya yake tafiya da jama'a